Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 25 ga watan Maris shekarar 2019 aka mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana jin ne ta tashar ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya. A birnin kuma su kuma za a saurare mu ne ta alfa radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a saurare mu ne a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya koma kiri ne tare da Sarfilo Hashim gubal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Babban attorney general na Amurka William Barr ya ce rahoton kwamitin bincike na musamman Rabin Mala bai samu wata shirya da ke nuna cewa Donald Trump ko wani da ke alaka da shi sun haɗa kai da rashi domin katsalandan a zaben 2016 ba. yau litinin firaministan new zealand da ardern ta sanar da kaddamar da wani bincike mai zaman kansa a harin da aka yi wasu masallatai biyu a garin christchurch da farkon watan nan da ya kashe mutane hamsin sai kuma rikici da rikicin siyasa a suran ta kudu da ya yi sanadiyar haifar da 'yan gudun hijira da suka guje gidajensu da fatan samun rayuwa mai kyau da 'ya'yansu to kanan labaran kenan kamar kuma yadda kuka je a kanan labarai babba tony janar na amurka william barr ya ce babu wata shaida da za iya tsaya kai a hukunta shugaba donald trump a cikin rahoton mai bincike na musamman robert mueller wanda ya gudanar akan ko rasha ta yi katsalanda a zaben amurka na shekarar 2016 ga abin da dai masu sharhi ke faɗi. amma wannan kawai wato ya ba da sharhi ne akan feji hudu ya tura wa majalisar da ta ko majalisar kasa za ka na tabbata akwai abubuwa da yawa da su to madalla mayaka kuma nan 'yan aware na kasar kamaru suna hana harkokin gwamnati a yankuna guda biyu da ake amfani da harshen ingilishi wanda suke so a ba su haƙin su na garin suka ce aya ba ka yi ba ba za ka ji da daɗi ba fa To bayan haka Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirinsa na ilimi garkuwan dan Adam sannan mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan auna lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. babban antony janar ɗin amurka william ba ya faɗi a wata wasiƙa jiya lahadi cewa rahoton kwamitin mai bincike na musamman robert mala kan binciken katsalandan ɗin rasha ta yi a zaben shekarar 2016 bai samu wata shaida da ke nuna cewa shugaban ƙasa donald trump ko wani da ke alaƙa da kwamitin kamfen ɗinsa ba su haɗa kai da rasha ba domin katsalandan a zaben 2016 amma dangane tambayar ko trump ya yi kokarin kawo cikas ga binciken da kwamitin mula ke yi ba ya ce rahoton bai ɗauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi haka kuma bai wanke shi ba ba ya fitar da kanin rahoton nan mula da aka daɗe ana jira sakamakonsa a binciken da aka kwashe watanni 22 ana gudanarwa kan zargin cewa kwamitin yakin neman zaben trump ya haɗa kai da rashi domin ta taimaka masa jiya lahadi ba ya aika da ya aike wa majalisar dokokin amurka rahoton bayan da shi mula ya miƙa ga ma'aikatar shari'ar amurka a ranar juma'a Yau Litinin Firaministan New Zealand Jacinda Ardern ta sanar da kaddamar da wani babban bincike kan harin da aka kai wasu masallatai biyu a garin Christchurch da farkon watan nan wanda ya kashe mutane hamsin. Binciken da aka fi sani a New Zealand da bincike mai zaman kansa kuma ba, wai kawai yana ɗaukar nauyin gano makasudin abin da ya faru ba ne kaɗai, amma yana gano hanyar da za a iya kare sake faruwar lamarin. Firaminista Ardern ta ce binciken mai zaman kansa zai binciki maharin da abubuwan da ya yi a baya sai kuma yadda ake iya samun bindiga mai sarrafa kanta a new zealand da rawar da kafar sada zumunta ta taka a harin sai kuma aikin 'yan sanda da na masu leƙen asiri kafin harin ya faru sai dai prime minister bata bayar da jadawalin lokacin da binciken zai ɗauka ana yi ba ta dai ce ta fahimci cewa al'umma ba sa son a bar su a baya suna jiran a amsa amma akwai buƙatar ɗaukar lokaci domin a gudanar da binciken yadda ya kamata. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. rikici da rikicin siyasa a sudan da kuma tashin hankali da ke faruwa a wasu bangaren na yankin afirka ya yi sanadin haifar da dabban 'yan gudun hijira da suka guje wa gidajensu da fatan samun rayuwa mai kyau gare su da 'ya'yansu yawancin sun nufi masar inda yawan wato yawan kwararar su ke haifar da rashin abubuwan bukata Daya daga cikin 'yan gudun hijirar da babban birnin sudan khartoum el hadi usman ya faɗa murya amurka cewa ya yi gudun hijira daga sudan ne saboda tsangwama ta addini hadi ya yi aiki a matsayin marubuci kuma ɗan jarida har zuwa lokacin da 'yan sandan sudan suka fara tsangwamarsa saboda ya yi radda ya koma addinin kirista bayan da ya kwashe makonni a ɗaure cikin cunkoso suna cin alkama sau biyu a rana an saki alhadi daga nan ne ya gudu zuwa arewacin ƙasar ya kuma shiga masar inda ya tafiya a ƙasa da kuma hawa motar bas har zuwa kairu inda ya kwashe makonni yana barci a bakin titi. An shirya Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a yau Litinin sannan ya koma ƙasar cikin gaggawa. Ya yanke ziyara tasa ne saboda harin roka da aka kai daga zirin Gaza. An dai shirya Netanyahu da Trump za su ci abinci a gobe talata a fadar White House. Haka kuma zai yi wa kwamitin yahuda Amurka jawabi. yayi alkawarin isra'ila za ta mayar da martani ta hanyar karfi a wata sanarwa da ke bayyana sauyi a ziyarar tasa kan abin da ya kira mummunan hari kan isra'ila rokar da aka harba ta fada kan wani gida tsakiyar isra'ila arewa maso gabashin birnin tel aviv inda ya raunata mutane bakwai sojojin isra'ila sun zargi kungiyar 'yan bindigar hamas da kai harin rokar kuma sun mayar da martani ta hanyar aikawa da sojoji zuwa iyakar gaza daga ƙarshe kamfanin ƙera jiragen sama na amurka bowen ya ce ya shirya ganawa da matuƙa jirgi 200 a ranar laraba ciki har da shugabannin masu gyaran jirgin da hukumomi a lokacin da yake aikin dawo da jirgin 737 max bakin aiki biyo bayan wasu haɗari biyu da aka samu kamfanin ya faɗi a wata sanarwa cewa yana aikin samun ganawa da duk matuƙa jirgin 737 max da kuma shugabannin hukumar kula da safarar jiragen sama. kwamitocin da ke kula da harkokin juna na kamfanonin jiragen sama da hukumar sufurin sama a faɗin duniya da suka jingina jirgin 737 max a farkon watan nan bayan da jirgin kasar habasha ya hadari binciken bayanan jiragen da aka yi ya nuna ministan sufurin habasha ya ce akwai alamu masu kama da juna a hatsarin da jirgin indonesia ya yi a watan oktoba da wanda ya faru a habasha bowen na aikin sabunta wata manhajar jirgin wadda hukumar jiragen sama ta amurka ta bukata a yi zuwa wata mai zuwa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban attorney general ɗin amurka william barr ya faɗi a wata wasiƙa jiya lahadi cewa rahoton kwamiti mai bincike na musamman robert mueller kan binciken katsalanda da ake zaton rasha ta yi a zaben shekarar 2016 bai samu wata shaida da ke nuni cewa shugaba donald trump ko wani da ke da alaka da kwamitin kamfen ɗinsa sun yi haɗin baki da ƙasar rasha ba domin su yi wannan katsalanda a zaben dalili kenan da ya sa na tuntuɓi aminu yakubu lame wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum ga kuma abin da yake cewa to game da wato oda da aka bawa shi mula da aka yi wato da aka aka kirkiro wannan kwamiti na na bincike na musamman aka sashi a kai wato na ɗaya daga cikin abin da aka babba abin da aka ba shi ne bincika cewa ko president donald trump ko kuma kamfen ɗinsa sun haɗa baki da rasha don su yi makarkashi a hillary clinton wato su shiga wato su infiltrating wato process ɗin zaɓe na ƙasar nan to a game da abin da rahoton da muka samu muke samu dai zuwa a yanzu babu alamun cewa sun hada wannan kai da su gwamnatin rasha to amma kuma akwai wasu abubuwa wanda har yanzu ba sani ba tunda akwai abubuwa kamar cewa ko shi trump da ah, president trump wato ya yi neman shiga matsalan bincike saboda lokacin da ya koyi wancan wato tsohon darakta na fbi kome ya eh, kome shi eh. saboda wannan binciken ne so saboda haka akwai abubuwa da yawa tun da kaga rahoton duka rahoton ga alamu yadda muke ji rahoton ne wato peji peji guda ɗari takwas ne amma wannan kawai wato ya ba da sharhi ne akan peji hudu ya tura wa majalisar da ta ko majalisar kasa ko da na tabbata akwai abubuwa da yawa da su tun da kaga akan wannan babban matsalar cewa ko wato ya kori komi saboda ya dakatar da zaɓe To abin da mutane da dama suke mamaki shine idan ka duba a cikin wannan binciken da ake yi akwai mutane wanda yake suna da alaka da ainihin Trump din wasu ma suna cikin campaign dinsa an same su sun yi hulɗa da rasha da sauransu kuma a ƙare a ce ba a samu wani abu wani shaida da ke tabbatar da shugaban ko kuma sun haɗa baki da rasha sun yi wasu abubuwa daban ba. wato in ba an samu cewa shi trump ne shi da saninsa a kai wannan abun ba ko kuma da yardansa zai yi wahala a hukunta shi shi yasa za ka ga wato a yanzu akwai wasu a cikin wanda suka masa aiki wasu ma sun ɗaya ko biyu sa sun je kurkuku wasu kuma suna kan hanyar zuwa kurkuku to in su kansu ne kawai suka yi wato don su da wa trump ah, wato zuciya su ga cewa ya ga cewa sun taimaka masa wajen zaɓe don su samu cewa wani mukami a gwamnatinsa ba za a in ba a tabbatar cewa yana da hannu a ciki ba wato kamar cewa ya sani kafin a fara kuma ya yarda da shi abin da suke yi zai yi wahala wato a hukuntar da shi amma kamar yadda na ce tabbata watakila zan zuwa wasu shekaru masu zuwa har biyu watakila zuwa zaɓe na gaba shugaban kasa za a ci gaba da magana da tattaunawa da irin wannan bincike binciken saboda kamar yadda na ce maka shi wato attorney general ya tura wa majalisar dattawa da kuma majalisar kisa kasa to sai dai akwai abin da ainihin majalisun suke kira a kai shine ba wannan shafi hudu da ya basu ba na takaitaccen bayaninsa na farko da yi a suna buƙatar a bayyana ainihin baki ɗayan report ɗin ne ga jama'a kana ganin hakan wani ƙoƙari wannan attorney general yake yi ne don ya ɓoye wasu abubuwan da ba sa so a gani? gaskiya ba zan iya faɗa ba saboda ban san zuciyarsa ba Allah kada ya san zuciyarsa zai yi hakan ne zai yi kuma ba haka bane amma kuma dai su yan majalisar da ta da yan majalisar kasa duka da Republicans da Democrats suna so jama'a su ga wannan rahoto to saboda haka aka gani aka fara bincikawa nan ne za mu san daidai me yake cikin wannan wato rahoto na mula to shi shugaban ma ya ce ko wannan rahoto din ya fito a bainin jama'a bai damu ba saboda ba shi da wani abin to me kake ganin ya sa shi anthony janar william barr yake jan kafa wurin fito da wannan rahoton ga jama'a eh to kasan 'yan siyasa zai iya eh, yiwa donald trump da iya faɗa a fili amma kuma su hada baki da shi a taurin janar ba din ya ta jan kafansa kafin ya wato ya bada wannan rahoto din to menene makoman trump a wannan dambarwar siyasar da ake to sai Allah ka zai sani ba amma yanzu dai yanzu ka ga ihun da yake ta cewa cewa ba a same shi da wani laifi ba a sun da abin da yake ta faɗa kenan koyaushe sai dai kawai mu tsaya mu gani nan zuwa shekara guda zuwa shekara biyu na tabbata abubuwa za su fara fitowa in muka ga cewa duka wato rahoton an fita da shi fili ko kuma mafi yawan an fita da shi fili. To da tattaunawar mu da Aminu Yakubu Lami kenan wani mai shirhi ne akan al'amuran yau da kullum. To bari mu je jamhuriyar Kamaru inda mayakan in aware suke ci gaba da gudanar da harkokinsu wanda ke kawo ma kasuwanci da ma harkokin gwamnati tsaiko a wato jihohi guda biyu wanda ake amfani da harshen Ingilishi a wannan kasar. To bari mu je ga awal garba wanda ya shirya mana rahoto akan wannan batu. 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da kawo tseko ga gwamnatin kasar musamman ma wajen garkuwa da manyan ma'aikatan gwamnati da ma ɗalibai har ma da hana gudanar da harkokin kasuwanci ko aikin masana'antu da Nika na wannan bangaren a kowace ranar litinin wanda ne sa na tambayi alhaji abdulkadir mazauni ne a birnin baminda hedkwatar jihar arewa maso yammacin kasar ta jamhuriyar kamaru ko wani hali suke ciki a yanzu haka to ya mutum yaƙi ake yi to kaga yaƙi yaƙi na hana abubuwa da yawa to mu ne da muka gani sai mu bi sunna annabi yace lokacin fitina mu zauna mu yi shuru kuma mu ga abubuwa abubuwa take tafiya mu yi namu abin decision din mu bi amma yanzu kan wanda suke so a ba su haƙin su na garin in suka ce aya ba ka yi ba ba za ka ji da daɗi ba fa kowa da kan kowa da kowa yake ba za je kasuwa ba ai kai ba za ka iya tafiya ba to ya kaman gwamnati ba ta kawo muku wani gudunmowa ko taimako wajen ganin cewa ba wani abin da suke yi tsara suke su kama mutane in kai magana a kama ka in kai wannan zo a harbe ka in aka yi dan fitina a cikin anguwa an tafi a zo a kona mutane gidaje a kashe mutane to a aikin su kenan yanzu muna bi masu zuwa kauye su fasa kantuna su yi taka gwamnati kan hali su ka ba mu gani ba mu ga aniyan yadda wannan abin ba in ka tambaye ni kuna gani su ne ma suke ƙara wutar kan abin sabila kaga sojoji suna jin daɗi a bayan wannan abin ba dama na'am to yanzu majalisar ɗinkin duniya kowa ko wadansu kungiyoyi na duniya ba su kawo muku wani taimako ba ko agaji eh to suna eh to wanda suka wanda aka kokona musu gida waɗansu da suka bar garnukan su suka je wani ƙauye daban ko wani gari daban sai eh, ana ɗan taimaka musu majalisar ɗinkin duniya nake ji ta ɗan taimaka musu da ɗan abinci da wanne wanne amma to amma a maganan a sasanta ita wannan abin a yi turhu ko ya za a yi kan tukuna ba mu ji ba. To me fatan ku a yanzu haka a can bangaren na Baminda me fatan ku ku? A fatan mu shi gwamnatin Cameroon din su bar mutane nan da suka kama a Fulna. Bare wanda suka je suka dauko daga Najeriya nan. inda sun bar su zai hankalin mutane sai dan kwanta kuma a sake kowa da kowa da aka kama shi game da wannan abin ya cire sojojin shi sojojin ne suke kara wutan ne cire sojoji sai a zauna a yi magana don kaga in ya so a yi faɗa ko shekara ɗari ne za a dawo a yi magana za a dawo a zauna kan tebur a yi magana inda ya san da haka nan da sai eh, wannan yanzu sai eh, wannan yanzu da mutane suna mutuwa mutuwan ya yawa wahalan ya yawa a kamar yanzu haka na gida muke ba mai fita. da wani rana da wani rana ne ba kwa fita ku gudanar da kasuwancin ko harkokin ku. Mm, litini duk litini kuma ran da ake kai shugaban yan garin kotu sai a ce kada fita. na da mijin ta bakin gwamnan jihar ko waɗansu makarabansa amma abin ya faskara wannan tashin hankali dai da ƙasar jamhuriyar kamaru ta tsunduma a ciki ga dukkan alamu wankin hula yana nema ya kai gwamnatin ga zuwa dare muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru. Tuma da a gaida Muhammadu Awal Garba. Sai dai kada a shafa waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe 11 ne da minti 17 na safe a nan Washington ga Yusuf Aliyu Harande da shirin ilimi garkuwan ɗan Adam. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura. Jama'a masu mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. barkan mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan lokacin, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. cikin tattaunawa da muke yi da Alhaji Jafar Sani, kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, wanda yake ma al'ummar jihar Kaduna albishir akan wasu sababbin tsare-tsare da a gwamnatance suke da su domin inganta ilimi a jihar. fatan gwamnati shine waɗannan wuraren da yake ba su da daman over the years sun samu matsala wurin samun malaman da ya kamata su zo wurin kuma yawan da ya kamata za su sami malamai yanzu a nan. Na uku shine kan shi in ka lura makarantun da suka fi lallacewa sosai shine irin waɗannan makarantun da suke ƙauyuka to an shiga daga 2016 da muka fara aiki zuwa ƙarshen disamba na 2018 an samu gyara makarantu wurin 500 a jihar kaduna a su waɗannan makarantu guda 500 ɗin yawancin kusan alkalaman da suka bamu kusan kashi 40 bisa 100 a cikin karkara suke to wannan ba karamin dabara ba ce dabara na farko shine iyaye da suke ganin da me zai sa in kai yaro makarantar da ba kujera da zai zauna ko kuma ba ma rufi a saman ɗakin da yake zaune ko ko allon ma da ake rubutu ya lallace ba allon ba kuma alli da za a yi rubutu a kai kaga yanzu sun sami ƙwarin gwiwan ganin cewa makarantun nan zai sa ya ba su sha'awan kawo yara yara kuma su zauna su koyi darussan da ake so su koya ta nan ƙaurin suna da muka yi a arewa da duniya gaba daya wato jihohin arewa sun yi kaurin suna wurin yawan yara waɗanda ya kamata su zama a makaranta amma ba su a makaranta wato out of school children kenan wannan muna ganin in allah yadda an fara a jihar kaduna an fara da san wannan matsala kai tsaye saboda waɗannan gyare-gyare da aka yi da kuma inganta fannin ilimi wurin tabbatar da cewa an samu ƙwararrun malamai a makarantunmu zai sa a samu raguwan waɗannan out of school children ɗin har ma insha Allah nan da shekaru uku masu zuwa a wani tsari da muka yi za a daina kiran sunan jihar Kaduna a cikin waɗannan layi na waɗanda ake da matsala irin ta wannan out of school children. domin sami haɗin gwiwa kuma daga hannun a bankin duniya ta wani wani program nan da aka fara na Bezda, shi kuma ɗazunan da safe ma muka buɗe wani taro na ƙara ma juna ilimi da jihohin arewa guda takwas suka haɗu a su a nan tallafi da bankin duniya ta bada shine ake son a duba work plans da muka riga muka yi a ga cewa lallai kowace jiha tana da ta kama bakin zaren zo sabon shekara kuma muna da sabon budget sannan kuma allah cikin ikonsa abubuwa sun fara daidaituwa to mun gama shiri tsaf da ganin mun ci gaba da wannan ciyar da yara daga aji hudu zuwa shida saboda ya zama da cewa duka a fallon matakin firamare kowannen su yana samun wannan garabasa da ake badawa domin taimaka ma iyaye amma lura da wani abu da aka shigo da wannan tsari wanda ke shine ma ya kara bamu kwalin gwiwan cewa a ci gaba da shi tun da aka fara fito da wannan dabara daga 2016 daga karshen 15 aka ci gaba amma ya fi fitowa fili a 2016 a mun dingi samun ƙarin ɗalibai da suke zuwa makaranta 2017 an samu lokacin da aka yi sansus na makarantu da ɗalibai da suke wannan makarantun mun samu ƙarin wurin yara 500 wanda aka samu increase a enrollment rate nasu a to kuma bare da muka sake zuwa aka yi wannan annual school census shi ma ya sake nuna mana cewa lallai an ƙara samun ƙarin alƙalma na yara da suke makarantun to saboda wannan rahoton bai fito ba ana ƙara tace shi ta ingantaccen hanyoyi saboda duk alƙaliman da muka bada ya tabbatar da cewa ko da waɗansu masu zaman kansu ma suna da sha'awa suka je suka bincika za su ga cewa wannan abu gaskiya ne to allah da zuwa ƙarshen wannan watan shi ma wannan rahoto zai fito to kaga an samu nasara ana samun ƙaruwan yaran da suke fitowa sannan kuma tsayawansu su gama makarantar shi ma ya ƙara ƙaruwa da can za ka ga wanda ka ɗauka a firamare 1 shekara mai zuwa sai ka ga waɗanda za su je aji biyu ka zubar da mutane da yawa sai ka neme su ka rasa to shi yasa ake yawan samun waɗannan out of school children ɗin da muke da su kuma suke zama matsala ga al'ummu. To yanzu kana so ka ce min kenan wannan wani albishir ne kake yi ga al'ummar jihar Kaduna na cewar nan da 'yan kwanaki kaɗan wannan tsarin da ake da shi na ciyar da yara abinci a makaranta zai ci gaba kenan. Wannan gaskiya ne kwarar da gaskiya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za mu ɗaura daga inda muka dakata. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Ja'afar Sani kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar kaduna sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam a maza da mata don mu zan miƙewa Tuba da Allah a gaishe ka Yusuf Aliyu Harande sai dai kada shafa har yau dai ana ci gaba ne da sauraron waɗannan shirye-shiryen a nan Washington DC. Yanzu ga wannan sako. saboda yanzu mutanen mu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaji a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane. to an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido ba zai yiwu ba idan muka fito zanga-zanga ba mai jin daɗi fa don haƙi mu ne masu raro ku kasance da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar litinin da misalin karfe 6 na safe a wagon najeriya nijar kamar da chadi domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuƙa ba ta huda shi shirin da ke bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane ga masu sauraron shirye-shiryen muryar amurka da ke a jamhuriyar niger za su iya kama mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yamma haka yake sai a ci gaba da sauraren shirye-shiryen sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Gambo Barau Patiskum tsohuwar kasuwan Patiskum a jihar Yobe, Nigeria. Inda ya ce, Salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka, ku miƙa min saƙona na jan hankali da shawara wajen 'yan uwana matasa da garuruwan da aka sake zaɓuɓɓuka da su yi wa Allah da annabi su guji neman tayar da hankalin jama'a akan sakamakon da aka faɗa. Wallahi ba mu da inda ya fi garuruwan mu muhimmanci kuma ya kamata mu sani cewa akwai rayuwa bayan zaɓe don haka wanda muka gani yana neman tayar da hankali mu gaggauta mika sunansa wajen jami'an tsaro don gudun kada ta jawo mana wani tashin hankali muna zaune lafiya. da fatan za mu kiyaye za mu ɗauki ƙaddara ga duk waɗanda ba su samu nasara ba daman zaɓe ya gaji akwai nasara akwai faɗuwa allah ubangiji ya zauna da ƙasanmu da jihohinmu da garuruwanmu lafiya to amin ga kuma saƙon sani mai lange-lange yalwa yauri da rilwani sa'idu ga yare da hamza galadima birnin kebbi su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa muna jinjina wa tawagar jami'an aikin ceton kasar sin da suka nafi wajen mahaukaciyar guguwar mozambique da fatar sauran kasashe za su yi koyi da su sai kuma sako daga alhaji abbas baffa jihar bauchi a nigeria shi kuma ya ce hakika kiran da kungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas ta ƙasa pengasan ta yi wa gwamnatin tarayya domin jan hankalinta akan ƙara kuɗin wutan lantarki hakan ya yi daidai da fatan gwamnatin najeriya karkashin jagorancin shugaba buhari za ta ji wannan kiran da wannan kungiyar ta yi mata domin sassautawa talakawa sai kuma sakonmu na karshe daga mahmud salihu kauran namo da zamfara shi kuma ya ce sakamakon zaben gwamnan jihar kano da hukumar zaɓe ta bayyana gwamna ganduje a matsayin wanda ya samu nasara ya nuna cewa magudan zaɓe na daɗa samun wurin zama a najeriya to ba da lasa a ci gaba da aiko mana da sakonni muku ba insha Allah za mu kawo muku yanzu kuma gasar fili ya dawo da labarai a takaice. To a takaice baba babban attorney janar ɗin Amurka William ba ya faɗi a wata wasiƙa jiya Lahadi cewa rahoton kwamitin mai bincike na musamman Rabin Mala kan binciken katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben 2016 bai samu wata shaida da ke nuna cewa shugaban ƙasa Donald Trump ko wani da ke alaƙa da kwamitin ɗin kamfen ɗinsa ba su haɗa kai da Rasha ba domin katsalandan ɗin a zaben. Amma dangane tambayar ko Trump ɗin ya yi ƙoƙarin kawo cikas ga binciken da kwamitin Mala ke yi ba ya ce rahoton bai ɗauki matsaya ba kan ko shugaban ya aikata laifi haka kuma bai wanke shi ba yau litinin prime minister new zealand jacinda ardern ta sanar da kaddamar da wani babban bincike kan harin da aka kai wasu masallatai biyu a garin christchurch da farkon watan nan wanda ya kashe mutane hamsin binciken da aka fi sani a new zealand da bincike mai zaman kansa kuma ba wai kawai yana daukar nauyin gano makasudin abin da ya faru ba ne kadai amma yana daukan gano hanyar da za a iya kare faruwar hakan nan gaba rikici da rikicin siyasa a sudan ta kudu kuma tashin hankali da ke faruwa a wasu bangare na yankin afirka yayi sanadiyar haifar da dabban 'yan gudun hijira da suka guje wa gidajensu da fatan samun rayuwa mai kyau gare su da 'ya'yansu yawancinsu sun nufi masar inda yawancin kwararra suke haifar da rashin abubuwan bukata. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da daddare za a je mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji su musamman masar sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wacce ta shirya ta ba da umarni julie gresham da injiniyan mu na wannan la'asariya cornelius baba ya kuma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai a dakaci shirin yau da gobe salamu alaikum